da yake nuna rashin jin daɗinsa dangane da yadda gwamnatocin jihohi a Najeriya suke wa ƙananan hukumomi kama karya duk da cewar su ma ƙananan hukumomin suna zaman kansu ne bisa kundin tsarin mulkin Najeriya. Shugaban ƙungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Ayuba Wabba ya ce ba za su amince da hakan ba. Gwamnoninmu sun takura ƙananan hukumomi kudadensu na shiga baya zuwa wurin su abubuwa da yawa da ya kamata su yi ba ma sai sun zo jiha ba ba su iya yin shi to me za ka yi ma ba ba kuɗi ba kuma ka duba wurare da yawa an ƙi a zaɓe sai dai a dinga amfani da kantamomi domin a dinga bin abin da bai kamata ba muna kan bakan mu muna cewa lallai kananan hukumomi a basu eh, cin gashin kansu kudaden su ya zama ya shiga asusun su sai jama'a aiki da shi domin shine fa gwamnati na farko wanda talaka zai iya zuwa ya hurta kukansa so shine gwamnati mafi kusa da mutanenmu saboda haka dole ne ƙananan hukumomi mu ci gaba da ba eh, su gashin kansu sai mun ga abin da ya ture guzo nadi a cewar wani tsohon shugaban karamar hukuma comrade aminu abdulsalam gwarzo an sami matsala ne tun farko bisa yadda yan majalisun jihohi suka zamto tamkar yan amshin shata a hannun gwamnatocin jihohinsu tsawon hukumar zaɓe ce ta jiha za wato yin zaben ƙananan hukumomi idan an ba wa gwamnoni dama sannan da muhimmin da suke so domin ba tsoro ba kunya kowace jiha tana kallon irin yadda ake yin zabe na kanana to daga da mutum ya san cewa yari na naɗi ko zabe na yana hannunka in ka ga dama kuma za ka iya so mutum da ga dama to mutane za su zama cikin tsoro za kuma su zama ba su da karsashi ba su da kuzarin da za su tsaya akan abin da suke da misali majalisun mu kuma na jihohi wato yan majalisa ba su tsaya da kafafunsu sun zama suna kallon jihar fiye da kallon kansu to sannan ne za a samu damar samar da dokoki da ka'idoji na gaske na gaskiya wanda zan su taimaki ci gaban ƙananan hukumomi. Majalisun jihohi su ɗauki nauyin da ke kansu su dubi Allah su ji tsoron Allah Lalle ne ƙananan hukumomi tana buƙatar a saka musu mara. Ko a baya bayan nan sai da kwamitin da jam'iyyar APC ta kafa kan gyaran tsarin mulkin Najeriya ƙarƙashin jagorancin gwamnan Kaduna Nasiru Ahmed ‘yan Rufa'i ya ba da shawarar a soke tsarin ƙana hukumomin maɗin gurungum. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.